Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ma sauraro ko kun san cewa wasu lokutan idan aka cewa mutum ya kamu da asma tana yiwuwa ba asiman ba ne? Za ku ji bayani daga bakin wani likita ƙwararre ta wannan fannin kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki can wani mai sauraro ya yi tambaya cewa ana samun karuwa masu fama da ciwon asma musamman a arewacin Najeriya har kuma tana kisa. To Dr. Ladan ya yi bayani dalilan da ya sa ake samun karuwar masu fama da ciwon asma musamman ma hanyoyin da suke da alaƙa da galibi yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu. To na tuntuɓi ƙwararre ta wannan fanni a Najeriya, Professor Balarabe Sani Garko na asibitin koyarwa da ke shika a Zaria. To da yake ƙwararre ne ta fannin ciwon asma kuma sukan yi jinyar masu fama da asma ɗin akai-akai. na nemi sanin me yasa ake samun karuwar ciwon asma kuma har tana kisa ne a arewacin najeriya ga abin da professor Garko ya ce. Eto eh shi abin da mutanen arewa misali suke cewa asma shine mutum ya tashi numfarfashinsa yana ɗaukewa watakila yana kara in yana numfashi sai a ce asma ne kuma ba laifin mutane ba ne laifin su ma'aikatan lafiya ne da mutum ya fara numfarfashi sai a ce asma wani lokacin kuma watakila abokai ne ma za su ce asma sai mutum ya je sai bentolin ya ta sha ya ce yana maganin asma to abin da yake faruwa shine saboda maganan hawan jini da yake yawa yanzu a arewaci amma najeriya gaba ɗaya ba arewaci kawai ba akan samu matsala ta shawo kan hawan jinin sai zama na hawan jinin na har ya fara illa a waɗansu halittu na jiki kamar ita kanta zuciya kamar su koda kamar kwakwalwa to idan hawan jini ya illa a zuciya sai ta kasa aikin da take na buga jini to mutum da ya tashi zai wani kuzari ko wani aiki wani ko da zuwa banɗaki ne ya wanka sai fara numfarfashi da tari da sauransu waɗannan da yawa in aka je asibiti sai a ce ai asma mutum yake da shi ba ma kamar su gwada jini su ga yayi ƙasa sai sai ai asma ne saboda sun ga babu hawan jini to wannan kuskure ne saboda idan zuciya ta kasa aikinta to ba dole ne ko da mutum yana da hawan jini kuma hawan jini nuna ba saboda kamar mota ce misali sabuwa fil sai aka hau ta aka yi ta ganganci watakila ba injin oil sai ta knock ya zama da injin ya lallace sai an lallaba an je gari inda makaniki zai gyara to ai wannan motar in ma tana motsi ba za ta ruga da gudu yadda sabuwar mota za ta ruga ba to haka zuciya ma ko da inda hawan jini idan ta samu matsala ba zai yiwu a ce ko yaushe jinin ya tsaya a sama ba akwai lokacin da jinin nan ƙasa zai sako idan aka auna sai a ce mutum ba shi da hawan jini amma ga numfarfashi ga watakila bugun zuciya sai a ce asma ne wannan kuskure ne eh, ciwon azma na'am eh, to a saboda haka duk kamar misali kamar yadda kace kake cewa duk masu zuwa ana ce musu suna fama da ciwon asma nan ba ciwon asma bane akwai masu ciwon asma amma akwai bambanci watakila wanda idan mutane suka yi bayan hankali su zuma likitocin suka yi bincike a hankali za su gane wanda yake asma da wanda ba asma ba na farko dai shi ciwon asma ba yanda za a yi a ce mutum yana asma babu wani a iyayensa watakila ko kakaninsa da yake da ba shi da asma na ɗaya kenan na biyu idan mutum yana asma numfashinsa wajen fitar da numfashi ne zai sha wahala ba wai in yana tafiya ne ya sama sama ba kuma ita asma numfashi tana tashi ko mutum yana zaune a kan kujera idan dai kura ko wani abu zai idan yana zaune sai ta zo ba sai ya fara aiki ba amma yawancin mutanen da ake ce musu asma sai sun fara wani abu sai su fara numfarfashi wannan ba asma ba ne To a saboda haka me wace shawara kenan ka ba mutane? Shawarar da zan ba mutane shine duk wanda ya jinin farfashin nan ya kokari ya samu likita a yi masa bayani gamsheshe. Idan ciwon asma ne da ya tashi mutum ya sha wannan inhaler din nasa na bentolin ko kuma salmeterol ko ba wani irin inhaler dai wanda ake amfani da shi ya kamata da ya yi ciwon nan ya tafi ya zama ya ji kamar an buɗe mai numfashinsa yana wucewa ƙasa ba wani matsala. to idan kuma kullum abu yana ci gaba ana ta sa inhaler din baya yi to ya kamata a bincika a ce watakila ko ba asma din ba ne na ɗaya kenan na biyu idan mutum ya san cewa an taɓa ce masa yana da hawan jini ko da a da ne ko shekara nawa da suka wuce to ya yi hattara ya tabbatar ba hawan jinin nan ne ya masa illa ba dan yawancin mutane an ce musa da hawan jini sai a ce amma yanzu ya warke yanzu asma ce ba haka bane wato kuma hadarin da yake tattare da wannan shine shi wannan maganin asma na bentolin inhaler da ake amfani da shi yana tasiri kuma ya lalata zuciya saboda matsalar sosai kuwa yana lalata zuciya ta kasa aikinta da sauransu saboda shi inhaler din nan ana amfani da shi salbutamol watakila wajen mata misali wanda suke suna sun samu kaman bari haka ko kuma a abortion ake kiran shi kaman ciki yana so ya zube ana amfani da shi saboda kar cikin nan ya zube to a wannan gurbin matan da ake basu wannan maganin sai kuma aka lura yana bata musu zuciya to kin ga idan mutum ya zo yana da ciwon hawan jini zuciyar shi bata aiki sai kuma aka ce asma ne aka bashi bentolin an kara mushi aiki kenan to a saboda haka kana ba da shawaran kenan a daina amfani da wannan inhaler da ke jawo ciwon ciki ciwon ban a daina ba hajiya idan aka tabbatar asma ne yana aiki amma akwai haɗari da mutane ya kamata su sani <laughs> to Allah eh, shine bayanin to <laughs> Allah ya sauke amin amin hajiya sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitar ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da tambayar Malam Umaru S. a can jakar gidan waya 2350 ya ce wai me ke kawo bayani akan cutar ne da ake ce ma depression depression me ke kawo shi depression abin da ke kawo shi turanci ana kiran depression yawanci za ga me ke kawo irin wannan akwai waɗansu mutanen kawai waɗannan abu ne waɗansu yawancin mutane waɗannan abu ne ke faruwa a cikin kwalwarsu to shi ke kawo waɗansu kuma mutanen wannan na faruwa dangane da waɗansu abubuwa da muka shi muke sha kuma magunguna waɗansu magunguna da suke tarin suke sha wani lokaci suna kawo waɗannan magungunan mugayen ƙwayukan da mutane kan sha. ka magunguna kamar magani in baka da lafiya likita ya baka ko ko miyagun ƙwayoyi masu kusa da. akwai waɗansu waɗansu magunguna da za ka sha wanda likita zai baka. akwai cutar da suna kawo amma yawanci irin mugayen magun abubuwan da mutum ayyuka da mutane ke sha din yana kawo shi so. Kuma ba za a san ko me ya kawo ba ai ko maganin da kila dan wata cuta ne ko kuma miyagun kwayoyi ne sai mutum ya je gun likita an duba shi kenan. Eh in ka so mashin wani magani ne abin ya same ka sai ka faɗa ma likita ka je tun da so mashin maganin nan shi na wani abu da ban gane ban gane abin da ke faruwa ba. To sai a canza. Kuma mutum na shi irin mugayen magungunan nan kwayoyin nan ne sai mutum ya bari amma yawanci ko inda mutum na jin wannan dole ji wani likita a likita sai zai zauna ya hira da kai ta tambaye ka waɗansu abubuwa sannan ka bayyana zai iya ganewa ko me ke kawo wannan arzikin to in an gano za a iya ba mutum magani? ya eh, na iya akwai magunguna da ake ba mutane sosai ga wannan ciwon hepatitis. kuma ana ana nasara abinda kawai cikin wannan waɗannan magungunan irin wannan wani lokaci aka ba mutum in aka ba mutum mutum dole ya ta shan su wani lokaci za ka sha ka sai ka wurin mako ɗaya zuwa mako biyu kafin magani so mu aiki. To da kuma likita ya baka maganin ko da baka jin daɗi ba so mu warkewa sosai ba ci gaba da sha insha Allah za ka za ka za ka samu. To abu ne da za ka magani ne da mutum zai ta sha har iya rayuwarsa ko ko bayan wani lokaci shi kenan sai ya warke. Ya danganta da abin da ya kawo wannan depression ɗin hajiya. In dai domin wani dalili ne yawanci za ka ga in ka sha maganin kaɗan wani bayan lokaci kaɗan abin za ka ci sauki. in kuma ba haka ba ne ka dinga sha kenan? in ba haka ba ne ka dinga sha kenan ko kuma ka ci akwai ɗansu irin abubuwa da akan yi wa mutane wanda ke iya taimakon su ba lokaci ba lalai sai da su sha magani akwai wani lokaci za a zauna da mutane a yi hira da su kamar sarrafi ɗin zama a yi surutu da su da sauransu a nan ƙasashen haka ake sauransu. mutum da ba zai san ko me ya ja mishi wannan matsalan ba sai dai in ya ji ya zauna da likita din an yi mai tambayoyi da sauransu eh dole sai mutum ya ji wani likita an zauna da shi saboda haka in mutum ya ga cewa ba abin da ke mishi daɗi a duniya nan to yana fama da matsala kenan yana fama da matsala dole wani likita to Allah irin wannan abin kamar nan kasashe da wasu waɗansu mutanen in yi ma tsanani suna kashe kansu to a sha eh, to wannan to ba mu son wannan ya faru To Allah ya sawaƙe. Amin amin hajiya. To likita shi kuma Kabir Idris Findiga ya ce wai shan me yasa ne idan mutum ya sha shayi idan yana azumi sai kuma ya ta ciwo likita ka fahimci abin da yake nufi eh na fahimta an ah, dai mutum sha sha yana azumi bayan kama an buɗe an yi buɗe ake kenan ko eh, eh. to mutum bai kamata mutum rinka ciwo ba sai dai kuma dai akwai waɗansu mutane waɗanda suna da kamar waɗansu irin ciwoka kamar irin su gyamban ciki da irin waɗansu abubuwan da ake kira reflux wanda cikin ta kofar cikin ba ta rufewa sosai to akwai ɗansu abubuwa haka da inda sun mutum na da su in ya sha abubuwa haka yana iya sa ciwon cikin sa rinka ciwo. To me ya abin yi? Wanda cikin nasu na ciwo ya kamata je a duba akwai magun da a iya bawa a rage tsananin sa. to ko kuma likita idan ya fuskanci cewa in ya in aka yi buɗe baki din ya sha shayi sai kansa ya ta masa ciwo ya daina kenan ko eh, kuma inda ya ga abin haka ya daina ko kuma in zai in ya buɗe baki kadin da ya rinka ya sha ruwa da kafin ruwan sanyi ko na abu ne mun ya fara da shan shayi ko kuma ko kuma ya sha wani abu daban sannan zo shashayen wani lokaci wannan na taimakawa to Allah ya sawake amin ina kuma fatan shi malam kabir idris bindiga a can gombe najeriya yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa a madadin Jimmai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar